الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتم ولا رياض الصالحين a nan masallacin juma'a da ke unguwar gobe ne cikin jimai ta yau da yau insha Allah za mu yi tarafi na saba'in da biyu Ko muna cikin kitabun da babin da ke bayani kan addu'o'i za mu tashi wa an abi dardai رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديث إمام الترمذي رأيته كما يجي حديث إنجازتي Kuwa na bi darda daga abu darda rabbi Allah Allah ya tsare shi. Kala, kala Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, ya manzon Allah sallallahu Alaihi Wasallam ya ce, kana min du'a i Dawud, Alaihi Wasallam, ya kasance yana daga cikin addo'in annabi Dawud. Allahumma inni as'aluka hubbak, yana cewa ya Allah yana roƙonka sonka, wato ka sa min sonka a zuciyarka. wa hubba man yuhibbu da son wanda yake son ka wal amali alladhi yuballighuni hubbak ka sanya mini son aikin da zai kai ni zuwa ga son ka Allahumma ja'al hubbaka ya la ka sanya soyayyarka ahabba ilayya min nafsi shi yafi soyuwa a gare ni fiye da raina wato in son ka sama da yadda yake son kai wa ahali kuma sama da yadda nake son iyalaina wa min al-ma'i al-bari kuma sama da yadda yake kuma ruwa mai sanyi a lokacin kishirwa rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imam tirmidhi rawaito hadisin kuma yace hadisi ne hasan wato wannan addu'a ne ana roƙon Allah ya sa maka son a zuciyanka da kuma son abin da Allah so ban ma ka fi son Allah fiye da kowace Allahumma inni as'aluka hubbaka son Allah sharadi ne na imani kuma son Allah wajibi ne sama da son kowane irin abu sannan sai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sharadin imani ne sama da son komai in ba son Allah subhanahu wataala to daga cikin muhimman addu'o'i a roƙi Allah ta'ala ya sa maka sonsa saboda mutane da yawa an nuna musu son wani abu kai da son Allah sai zama suna son wasu mutane daban ko tsawa da wasu fiye da yadda ya kamata a fiye da yadda ya kamata a so ba hannu wata kamar yadda Allah ta race wa minan nasi lahi a dada dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah hukunta gaskin mutane akwai wanda yake sanya wa Allah kishiya yana son su kamar yadda ake son Allah ko irin son da yake wa Allah wani shi ne ake cewa shirka fil mahabba wato shirka a wajen so so da haka akwai wanda shi kansa a wajen soyayya ne baya yi wa gunki sujjada baya yin wasu kalamai na shirka ko wani abu ko wani aiki na shirka amma a zuciyarsa kuma yana son wani kamar yadda yake son Allah ko ma fiye da yadda yake son Allah wannan babban shirka ne inda yake fitar mutum daga musulunci kuma da ibn yake cewa fa shirku fa hazarhu fa shirkun zahirun zal qismu laysa bi qabilin mufrad wa wattikadu jiddi lirrahmani ayyan kana min ajrin aw insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafu wa yuhibbu ka mahabbati dajjal yake kan kai shirka akwai shirka da zahiri shi ne babban shirka shine rikon wani wanda ba Allah ba a matsayin abun ko mutum ne ko dutse ko ka daga hannu ka roƙe ya biya maka bukata a azirka ka kawai baka yaya ko lafiya kenan kai wa Allah shi ko ka kaunaci rahama a wurin sa ba wajen Allah ba kai tsoron azaba ta lahira a wurin sa ba wajen ubangiji ta ba daga wajen ubangiji ko ka so shi irin yadda ake son Allah in ka so shi yadda ake son Allah kai shirka ballantana kuma ka so shi sama da yadda ake son Allah yadda za ka gane kana son Allah fiye da komai ne in an taba Allah subhanahu wata'ala hankalin kai tashi kuma ka yi wa Allah abun da yake so abun da baya son kuma ka Yadda za ka gane ko mutum yana son wani abu sama da son Allah Shi ne idan an taba Allah bai zai damu ba amma aka taba wani daban to zai damu ana taba wani wanda yake so sai aka yi sai shiga damuwa shi ne kwana bai bacci ba amma da za a zaki Allah ba zai damu ba zai ga a ba to wannan yana son wancan ke da yake son wannan inda za ka gane kana son Allah ko kana son kanka fiye da yadda kake son Allah shine idan an taba ka ka ka tashi an taba Allah ba za ka damu kamar yadda mai dadi ke cewa haridin ila ma fi makasran jahu idza yusamu ilahu lam yahraji fadini bi duniya ku inna min mutaghabil fi dinihi mutaballi haridin ina mai kunci idan ma ta ku don aka taba alfurmansa amma wai zamu ilahu ku lam yahraji in Allah aka taba ubangijin sa bai zai kushi ba wannan alama yana son kansa fiye da yadda yake son kansa haka da za a taba wani za ka yi kushi nan taba Allah ba za ka yi kushi ba to kana son wancan fiye da yadda kake son Allah wannan shirka ne ita ne daga musulunci zaka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne waje ba a so shi fiye da kofi to sannan sai son manzon Allah ta zama wani wanda za ta imanin ka bai zai ci gaba sai ka so shi fiye da komai har ke da ka. sannan sai son mu ne bayan Allah kuma amma galibi yan bidiya abinda suke cusa mutane shi ne son waliyai da shehurai sai kuma son annabi a baki ba a aikacewa amma shi Allah ba a magana sama ba a magana ka ga kaso Allah ko ka girman Allah sai ana maka son wani abu sai a fake da son manzara kama ta ka cuta maka son wani kuma alhalin kana son shaidin ka ko waliyin ka fiye da fiye son manzara ta sama amma a baki kuma za ka yi tabbatan maganar son manzara ta sama to kaga wannan rashin imani ka imani shine ka so Allah fiye da komai ka so manzara sama fiye da kowa in ba Allah ba sannan kuma dole ka so mumin shi yasa anan yace Allahumma inni as'aluka hubbaka ya Allah ina roƙonka soyayyarka wa hubba man yuhibbuka da son mai zauka shi ne son mu'minai son annabawa son manzanni son mu'minai son mala'iku domin dukkanin su masoya Allah Su ne sune sune sune wa'inda zaka bi kana so kamar na lafi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ne maza da mata shashin su masoya shashi kafirai su ne makiya su ne abokinka ko za ka yi abokin tare da bina amalu ta tattafi zuwa aduwi wa aduwa kun hauniya da za ka ce karkarke su masoya to in ka ji mutum yana son ne mummune ne amma kana neman ne da shirfi wani bala'i ya sami su to ba ka san su wal amal alladhi yuballighuni hubbak Allah ka samin son aikin da zai kisar da ni son ka wanda zai sa ka shine ayyuka da da alkhair ka kudantar da kai zuwa ga Allah za su saka ko Allah shi yasa shehu isa bai tame ta abin da ake cewa ibada shi ne kullu ma yuhibbu Allah wa yarbahu min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batini duk abin da Allah yake so ya yarda da shi na aiki ko fada a baki a zahiri ko a ne shi ake cewa ibada kenan son ibada Allah ya sa maka son ibada shine aikin da zai saka so Allah shine aikin da Allah yake so to sai ce Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi Allah ka sa son da nake maka ya fi son da nake wa kaina ina Umar ya ce wa manzon ya Rasulullahi wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya Rasulullahi wallahi na fi son ka akan komai sai kaina wannan sun yace wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min kulli shay'in hatta min nafsi imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai ya zama na fi soyuwa a gare shi fiye da komai har kansa sai ya so ni fiye da yake son sai na maka yace sai na bakar yace sai na umar yace ya rasulullah wallahi anta al'ana ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi yake wallahi na fi son ka a yanzu fiye da komai har kaina sai al'ana ya umar yanzu imanin ba to manzara sama ma sai ka so shi daidai da kake so ka ballanta na kuma gidi ta sai ka so shi fiye da yadda kake son kanka yanzu za ka iya ba da jininka saboda kare ubangiji subhanahu wa ta'ala za ka iya ba da jininka don kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa ahadi dan daga son kanka kai iyalinka kuma ƴaƴanka matanka da iyaye da sauransu iyalinka ne to ka so ni ya Allah ka sa mini son ka jere da nake son iyalaina kashi ma zuwa hadisi la yuna ruma ta kuna habba da min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in limani ne ku ba zai shiga ba sai ka so maza ma fiye da ɗanka da babanka da mahaifiyarka da mutane gaba zama kuma waɗanda ka fi so a mutane su ne iyalanka iyayenka matanka yayanka sai ka so Allah fiye da waɗannan shi ne ka tabbata mai imani sai ka so za sama fiye da nan shi ne ka tabbata mai imani inna la taqul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله kaga dole ka so Allah fiye da iyayenka da ƴaƴanka da danginka gaba daya da dukiyarka in kuma ka fi son su sama da Allah da manzonsa da jihadi fi sabilillah Allah ta lace ka saurara ka gani za ka ga bala'in da zai same kaga ka so su fiye da ka so Allah fiye da wa'in nawa ka so manzon ma fiye da wa'in nawa ka so addinin ka fiye da su wa min al-ma'id kuma ya Allah ka sa na bi son ka fiye da yadda nake son ruwa mai sanyi ma'ana a lokacin ciwa idan mutum kishi ya same shi in kana gari ba za ka gane wannan ba kullum kana gida sai ka yi tafiya tukunna ka shiga wata sahara ka rasa ruwa ruwan ruwan ruwan ka ya kare babu ruwa tare da kai ka ta tafiya ba ka iso gari ko rijiya ba kishirwa ta kama ka kana tafiya kishirwa mai tsanani ga zafin rana ga tafiya za ka so ruwa mai sanyi fiye da komai in an ce mai sanyi ba wai lalle wanda aka sa shi a firiji ba a'a ba mai zafi ba mai zafi ba a shi ruwa a lokacin an ce mai ka fi so za ka ce ruwa kawai mai za a baka ruwa to sai ka samu ruwa mai sanyi sai ka sha kamar mutumin da ya azumi a kai rana sosai kuma a aiki a gida ke zaunewa ya yi wani aiki na wahala azumi ya jijjiga shi yana allah allah a kira sallah ba abin da yake so kamar ruwa ga Allah ka sa na so ka fiye da yadda nake son ruwa mai sanyi a lokacin kishirwa lokacin tsananin kishirwa rawu tirmizi wa kala hadithun hasan imam tirmizi rawu shi yace hadisi ne in gaske in ka samu irin wajen imani shi kenan ka zama muni Allah ya samu daga ciki wa أنس رضي الله Allahu anhu قال رسول rasulullahi sallallahu alaihi عليه وسلم حديث جياز الجلال والإكرام رواه الترمذي ورواه النسائي من رواة ربيعة بن عامر الصحابي قال الحاكم حديث صحيح الإسناد حديث جيني قد تجد الإسناد نسائي الترمذي على سوش نسائي دقون حاكم نسائي دقى رواية ربيعة بن عامر الصحابي هذا رواية حنفة وأن أنس دقى أنس radiyallahu anhu Allah ya da shi Anas bin Malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ذلك تسمع أليسكو كجزمتا بياذا الجلال والإكرام بياذا الجلال والإكرام أنا كجزمتي فتن ياذا الجلال والإكرام إذا قوي أنت Allah kana ya zai jalali wal ya zai jalali ya zai jalali ya ma abokin daraja wal ikrami da girmamawa wanda ya tantance a girmama shi saboda wannan yabo ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zal jalali ya ma'abocin daraja da girma wal ikrami ya wanda ya cancanci a ma shi a daraja shi al ikram darajawa ina ya man huwa ahlu lil ikram ya wanda ya cancanci a daraja shi to yana sifofi guda biyu Allah ta'ala ya siffanta kansa da su ba wanda ake gaya wannan sai Allah wani tala ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda yake bayan ƙasa zai kare zai mutu sai ubangiji subhanahu ta'ala shine zai dawwama zul jalali ma abokin daraja wal ikram da ke girmama sai sai ya mace kansa da wannan to ba wani wanda za a ce zul jalali wal ikram ba ku shi ya zan jalali wa ikram sai Allah kamar subhanahu wa ta'ala yace qala subhanahu wa ta'ala ba ba wanda zaka raro sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ke da ba nan ya zan jalali wal ikram suka tifa ne wanda ba wanda ya tifa da ita sai wannan ne shugabannin Saudiya don ba sa kiran sarakunan su da sahibul jalala sahibu jalala da zai ce sahibu sumuri aljalala daukaka a shi ma daukaka to don su kauce wannan lamarin na ya zai jalali zai jalali ba sa cewa sahibu jalala sai zai suke sahibu sumuwi sai suka canja kalmar jalala da sumuwi sabanin sauran wasu kasashen suna faɗa kamar zai zai zai ana ce zai zai z da wasu kasashe na larabawa kuma da suka kai a kawai da lalata Allah kawai a dinga cewa sahibul sumufi yasa da an ce khadimul haramain sharifi wa daga zamanin fa ne aka fara fadan sahibul mal'abana khadimul haramain sharifi da duk sauran sahibul sumumi da abincin daukaka ai sahibul ululi Mai maimakon a ce sahibul jalala ne da sauran makwabtan su ke wa sarakunan sai aka kauce kalman ga jalala saboda ubangiji ta na shine zul jalali wal ikram zul jalali wal ikram to in kana addu'a sai ka dinga ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram na ce da wannan in ka nace da wannan Allah zai karbi addu'a ka shine ma'anan ali zubi ya zal jalali wal ikram kuji bin kifa dan ya zal jalali wal ikram a lokacin wato addu'a asalin zul jalali wal ikram ne kalma zul jalali Wani ikram amma in ka sa ya kana kira ta ka sai ka masa nan ka ce ya sajjada saboda zuhin ina cikin al-asma'u sitta rufu bil wayi wa sabu bil alif wa tujarru bi ya ka ce ya abin nan eh, abin nan ra'aytu zaljalali ista'antu bi jalali wa huwa jalali wanda suka karanta nawa sun san ne da gaske saboda haka in ka sa ya sai daga kake ya zan da dariya ma ka kura ne wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal Kuma al jalali wal ikram don kuma ka sa ya sai kake ya zan jalali ba ya zun jalali ya zan jalali ko da ya munada ne zaɗin kuma abun nan ya adatu lillahi Zaɗin kuwa abun nan ne mudafun ne munadan mansubun bi da li'annahu min al asma'i Asma'il Hamsa ko kace min al asma'i sittah kuma zahin mai ma'ana sahib ne ai ya sahiban jalali ake zake shi ne ma'ana ya zan jalali ya abucin ne zun jalali ya sahibul jalali akwai kuma za a da'iya wanda mai ma'anan allazi kamar ka ce ra'aitu zu qama ja'a zu qama ra'aitu zu qama wa marartu bi zu qama shi zu za ka yi ta faɗa ai allazi qama kenan ja'a allazi qama ita ce zu a da'iya shi sa bin malik ke cewa warfa biwari wansibat na fi hadith wa jurur biya imma min al asma abin yadda min za ka zo in subbatan a bana wal famu haifu min min hubana abun abun hamun ka za ka wahanu wal nafsu fi hadal akhiri ashharu wa fi abin wa taliyahi yanzuru wa qatu ha min nafsihi na ashharu yadda min za ka zo da jinsu akwai zo in subbatan a bana in ya bayyana ma'anar sahib shine ake masa da irabi wannan da da huruf bara'a bara'a bara'a gina shi ba sai a ce in wurin rafa ne a ce zu wurin nasba a ce za wurin jarra a ce zi amma in zu adda'iyya ce mai ma'anan allazi to ita ba ta canja ba za ka ta kace ya san jalali wal ikram ya sahiba sunubi don sarki sai ce alifu imamu nauri zai fassara mana kalmar alifu بكسر اللام ديوة لام كسرة وتشديد الراء ديوة ذاوة شدة المعجمة مثله ألزكم معناه إلزموا هذه الدعوة ولذلك جوانا الدعاء وأكثروا منها قلت ديوة يتفلنا تبين ديوة يتفلنا وأنا أبي أمامة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لن نحفظ منه شيئا قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لن نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه الترمذي وقال حديث حسن إمام الترمذي رأيته حديث يأتي حديث حسن مهجج wa ana abi umama da abu umama radiyallahu anhu Allah ya dace kare shi da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon sama yayi addu'a bi du'ain kathiri da addu'o'i masu yawa wato yayi addu'o'i da yawa lam na fa minhu shay'an ba muhaddace komai a ciki ba Mana dan kadan muka haddace qulna sai muka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'awta bi du'ain kathiri kai addu'o'i da yawa lam na fal minhu shay'an ba kiyaye komai a ciki ba bamu mu haddace komai ba fa qala sai manzon sa a ce ala adullukum zan nuna muku ba ala ma yajma'u zalika kullahu a bisa abin da zai tattara muku duk addu'o'i da rai zan koya muku addu'a guda ɗaya idan kuka yi da kun roƙi duk abu da na roƙa تقول تلك اللهم إني أسألك يا الله إنا ربك من خير ما سألك منه نبيك daga mafi alkhairin abunda annabin ka ya roƙa ya roƙe ka Muhammadun annabi Muhammad sallallahu alaihi wato ya Allah ina roƙon ka mafi alkhairin abubuwan da manzon ya roƙa kaga duk abin da ya roƙa ni alkhairi ya shiga wa a'udhu bika min sharri ma sta'adha minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina neman tsarin ka daga sharrin abunda manzon ya nemi tsari da shi duk abin da manzon ya nemi tsari da sharri to ka nemi tsari daga gare shi wa antal musta'an Allah kai ne abun neman taimako ba mai taimako sai kai wa alaikal balagu kuma kai ne mai isarwa mai isar da mutum zuwa ga abin da yake nema wala haula wala quwwata illa billah babu dabara na samun wani abu wala quwwata ko karfi illa billahi da taimakon Allah in ka samu Allah in kare za Allah rawar jimri hadith wa qala hadithun hasan wannan hadisi yana da mai tana da muhimmanci in ka ce Allah ma inni aka doka min khairi ma sa'ala ka min hulabiyu ka Muhammadu sallallahu alaihi wa uzu bika min sharri ma sa'ala min hulabiyu ka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi kenan ka duk wani abun maza na tuma ya roƙa na alkhairi ka nemi tsari daga duk wani sharri na abun maza tuma roƙi tsari ta gare shi sai ka haddace duka sai ce wa an talmuka da Allah kai ne abun neman taimako shi ne iyaka na abudu wa iyaka na tsari kai kaɗai muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimakon sa. sai ce wa alaikal bala kuma isarwa na gare ka ma'ana kai kaɗai ne kake isar da wato abun nan abun nan kake isar da mutum zuwa ga abun da yake nema ba mai isar da wani ya samu abun da yake so sai kai ya rasulullah ya ubangiji saboda haka duk yadda kake kokarin ka samu abu in Allah bai kaddara maka ba ka samu Allah bai baka ba baraka samu inda kake son ka je din sai Allah ya kai ka za ka je in ba ka babu inda za ka je wala hauda ba bara na yin wani abu ko wa wani masifa ko wani asara illa billahi da taimakon Allah ko sabon Allah ba kai saka kaucewa ba illa billahi da taimakon Allah wala kuwata babu karfi na yin wani da'a ko ibada ko neman wani arziki ko san'anta wani abu ko samo wani abu illa billahi da taimakon Allah sai Allah ya taimake ka sannan za ka kai labari in ba ka ba za ka iya ba abun ya fi karfin ka to za duk abun da kaga kayi shi daga Allah ne Allah ne ya taimake ka da bai taimake ka ba za ka iya wannan shine ma'anar wannan addu'a wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رواه الحاكم أبو عبد الله وقال حديث صحيح على شرط مسلم الإمام حاكم شيرو توشي شيني أبو عبد الله عن يتابور أتم مستدرنا وقال حديث مبين الحديث نين على شرط مسلم أبو شرط مسلم معناه muslim ya ruwaito hadisi da irin wannan isnadi ne ma'anan ala sharti ala sharti muslim wa shartu zaini kaunu zal isnadi tadayyi ma fi dami wal ifrad yace wa ali ibn mas'ud daga Abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhuma radiyallahu anhu Allah ya tada shi قال يتي كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كسان daga cikin addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka mujibat rahmatik wanda ke tabbatar da rahamarka wa za'ima maghfirati da manya manya uwa da suke kai mutum zuwa ga gafaranka wa salamata da kubuta min kulli ismi daga dukkan wani zunubi wal ghanimata da kuma riba riba samun riba min kulli birri daga dukkan da'a ko ibada wal fawza yana roƙon ka rabbanta bil jannati da aljanna wal najata da tsira minan nari da nauta bana don tarun ne alkhairin lahira gaba daya zaman ya sarka muji ba ba. rahmatin masu wajabta rahmarsa me yake wajen rahmar Allah ne yin tabbatar da samun rahmar Allah shine ayyuka na gari ayyuka na gari wanda Allah ta'ala ya yarda da su da maganganu da dabi'u ka gyara aikinka ya zama mai kyau ne ka gyara abin nan eh, da halayenka ka su zama masu kyau ka gyara maganganunka su zama alkhairi ne ke ka wannan ne ya sa ka samu rahmar Allah amma idan ya zama na munanan ayyuka kake maganganunka munana ɗabi'unka munana to wannan masu wajabta wutar jahannama ne ko azabar Allah ba rahmar Allah wa azaima maghfiratik da manya-manyan abubuwa da suke jawo gafararka dan azima manya-manyan abubuwa da suke jawo samun gafarar Allah su ne ayyuka na garbi da ni kan sabon Allah da istighfari da tuba zuwa ga Allah ta da wasu ayyuka wanda aka in kai su an gafarta maka zanubanka an gafarta maka irin su aikin haji su umra irin su alwala da sallah sallan juma'a arbi duk wani ayyuka ne masu gafarta zanubai manya manya ayyuka da za su sa Allah ta'ala ya gafarta maka da gutukanka dan gaje lahira ba zanubai za ka ta mar Allah garanti wa da min kulli kulli da kuta daga dukkan zunubi shine sabon Allah in ka kubuta daga sabon Allah manya da kanana to ka kubuta daga zunubi Allah bai zai kama ka da laifi ba karo ki Allah ya kubutar da kai daga aikin laifi wal ganima da ganima shine riba lada min kulli birri daga dukkan da'a albiru shine asaha ayyuka na gari wal fawzu da rabbanta bin jannati da aljanna wa da aljanna wannan kuma da rahamar Allah ne rabanta da aljanna ta samu aljanna Allah ne hada da rahamarsa من يدعى حديث ما منكم من ما أبن لا يدخل الجنة عاد منكم بعمله ما من شقاء الجنة عيد والبعد ذات عيد ذلك الجنة تكت ولا أنت يا رسول الله هرك يا رسول الله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله إذا الله يدلني إلى رحمة صدق ولا لا أن هذا في شقاء تجد والفوز بالجنة أي برحمتك ya za ka sa rabanta da aljanna da rahamarka ba da aiki na ba aiki na bai kai a saka min da aljanna amma dai aiki sababi ne sai da shi din ka samu wanda jata da tsira minan nari daga wuta shi kuma bi ka da afuwanka sun ka sun kai su kai ka wuta amma Allah ya maka afuwa sai ka ka tsira daga wuta ne idan ka shiga aljanna ka tsira daga wuta jiya? nawa shine ka samu babbar rabo kamar zuhuziha anin nari wa udkhila jannata faqad faz duk wanda aka nisan shi daga wutar jahannama aka shigar da shi a janna wannan ya samu babban rabo Allah ka samu na daga cikin masu samu babban rabo babu fadli du'a bi zahri al babin da ke bayanin fadalan addu'a a koyi wato ne maka addu'a baka sani ba shine bi zahri al azharu baya alghaibu koyin abu bizalil gari ma'ana a bayan fage wani ya maka addu'a ko kai wa wani addu'a san ma kana masa kana ta roƙa masa alkhairi ko da ta wani abu a gaba kana ci an ta bai san kana yi to wannan yana da falala falalan shine kai ma za a maka irin wannan addu'a mala'iku za su ce amin kai ma Allah ya baka irin wannan qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان سورة الحشر الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم wanda suka zo bayan su ai bayan sahabbai don bayani akai akan muhajirum wal a cikin sura wanda suka zo bayan sahabbai ya kulu na su ga abin suke cewa ba rayu da sahabbai ba zo bayan su amma ga suke cewa ya ka gafarta mana ولإخواننا دئن قوم الذين سبقوا بالإيمان الذين سبقونا بالإيمان wanda suka rigaye mu da imani wato wanda suka yi imani kafin mu mu imani ko da ma sun rayu da su ma'ana duk wanda suka zo bayan sahabbai abin da ya zama wajibi a kansu su roƙa musu gafara kuma kan su rike su a zuci kada zama suna jin haucin su a zuciyarsu shine karishin ayan والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم karka sa mana jin haushi a zuciyar mu ga wa'inda suka yi imani kane mai gafara kuma dole ne masu hamsai gabara don sun riga shi imani su suka tallata addini wannan siffa ce daga cikin siffofin mu amma idan mutum ka yana zagin sahabbai ba nema masa gafara to munafiki idan makin sahabbai Allah ta yake hubbul ansari min al-iman wa bughduhum min al-nifaq Sun ansara sun sahabban manzo yana daga cikin imani kin su kuma yana daga cikin kafirci ko shi yasa Aisha take cewa umiru an yastaghfiru bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa an umurke su su nema sahabban manzo Allah gafara kuma sai suka zage su akasawa kenan in ka nema musu gafara sai Allah ya ce wa laka ga mala'iku sai su ce amin sai Allah ya ce wa laka bi mithli sai ma za a gafarta maka ne kai ma za a maka rahama amma sai ka zage su ka zage su ka bata ka zama munafiki wanda su ake la tasubbu ashabi fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi لو أنفق أحدكم مثل أولي ذهبا ما بلغ متعليهم ولا نفسهم kada ku zagi sahabbaina na rantsa da wannan raina yake nan musa da ɗayan ku zai ciyar da dutsen gudu fi sabilillah na zinariya sai dutsen gudu ya zama zinariya ce riba fi sabilillah ladan sa ba zai kai nan mudun asiri da sahabiya ba fi sabilillah to ba dama kai so su alada as-suhbatu la ya'tiru hashir babu wani abu aiki da zaka yi wanda ladanka zai kai aikin sahabbai don darajar sahabbai babu shi kisa abdullahi bin abbas ke cewa la ta ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la maqamu adihim sa'atan khairu min ibadati alikum umrah kada ku zagi sabon manzalar sa sama zaman zaman da sahabi yayi na dan lokaci dan kani wanda bai kai awa ɗaya ba ko awa ɗaya tare da manzalar ta sama ya fi ibadan ka tsawon rayuwarka duk abin da za ka yi da tsawon rayuwarka ba za ka samu shi a lada dan zaman da awa ɗaya tare da manzo da suna. ya za ka zo kana zagin sama kaga sai mara imani sai munafiki abin da dai Allah ta ya ce da suka zo bayan sahabbai su ma musu gafara dan sun riga su yi imani sannan su roƙi Allah kar ya sa su dinga jin haushin sahabbai Allah ya gafarta musu ya yi musu rahama in kai wannan addu'a ai sahabbai ba su san kana musu ba ko sai mala'ika ya ce amin sai ubangiji sabana sai mala'ika ya ce wala ka bi miji amin Allah ya ta kai ma a maka irin wannan Allah ko zai amsa addu'a mala'ika wa qala ta'ala Allah ta'ala ce wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat Allah ta'ala yana gaya manzo Allah ta sama wastaghfir li dhanbika an bi gafaran dunubanka mata. Wani والمؤمنات da ماتا وللمؤمنين wani ماذا da المؤمنين ماذا kaga eh, yi wa al'ummar sa addu'a ba tare da sautari suratu muhammad farko ayan wa alam annahu la ilaha illa allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم sani baban bauta da gaskiya sai Allah in gafaran zunubanka ake zunuban tarhul aula ne ba zunubai irin namu bane ga abin da ya kamata ya sai wani abun wannan in ba laifi bane amma da wannan yayi da ya fi to sai a kama shi a sai a dauke shi a matsayin laifi daga ce nemi gafaran irin wannan laifi sannan walil mu'minina ka nema mu'mine gafara maza wal mu'minati da mu'mine mata kaga addu'a ne bi zahril ghaib sallallahu alaihi wa sallam wa liwalidina wa liman sabaqana bil iman وللمسلمين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات هكا يوم مؤمنين الدعاء بتعريض السلطان وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سورة إبراهيم هنا الدعاء حكاية كذا النبي إبراهيم النبي إبراهيم قال ربنا يا أبنجي na ka gafarta mana, wali اغفر لنا كغفر ka ولوالي واغفر لي كغفر كغفر تامن tayya, da iyaye na ka gafarta musu walil mu'minina da mu'minai yawma yaqumul hisab ranar da hisabi zai tsaya nan yayi wa kansa addu'a yayi wa iyayensa yayi wa mu'minai gaba da addu'a shi ma addu'a ne bi zahril ghaib baya nan bai san kana yi ba kana yi wannan ayoyin suna nuna maka muhimmancin addu'a a ɓoye abin nan a ɓoye ba tare da mutum ya sani ba musamman iyaye da sauran ne, musamman bayan rasuwa Ka na mutum addu'a kana nema masa gafara sai Allah ta'ala ya sa mala'ika dinga cewa amin sai ma Allah ya gafarta maka idan an bunne mamaci manzon sa ana cewa istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tasbihan fa innahu al'ana yusal ku ne wa dan uwanku gafara ku roƙa masa tabbata wajen ba da amsa ya iya ba da amsa da mala'iku ba da amsa tambayoyin da mala'iku za su yi masa domin yanzu za a tambaye shi to kuma raye yana buƙatan addu'a ka in ka ga mutum yana cikin wani hali ka roƙi Allah ya yi masa ba sai ya ce wani taimaka makami da addu'a in wani abu yake nema na alheri ka tsaya ki da addu'a sai mala'ika ce kai ma Allah ya baka irin wannan وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل رواه مسلم إمام مسلم رويته أن حديث وعن أبي الدرداء لقى أبو الدرداء رضي الله عنه أن لا يتدشي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا سوى ma min abdin babu wani bawa musulmi musulmi ya da'u li akhihi da zai wa dan uwansa addu'a bi zaharil ghaibi a fake bi zaharil ghaibi ma'ana baya nan a boye da amma kana yi illa qala al malaku sai malaika ya ce laka bi mithlin kai ma Allah ya baka irin sa ne sa saboda idan kai mutum addu'a bai san kana yi ba ya fi ikhlasi ya nuna akwai tausayawa kana tausaya masa tsakani da Allah kake amma a gaban gidan sai zai yi wa kawai neman shiga ne wajensa kai ta kwarara masa addu'o'i amma don ka samu shiga ko ya baka wani abu zai iya wa "Ga zai iya kuma zama saboda Allah amma dai in ka ba wanda ya sani shi bai sani ba sai kai masa addu'a wani ya nuna tausayawa ne da soyayya ya sa kamar sa akwai ikhtilafi a ciki sai malaika ya ce amin wala ka bi misli Allah ya amsa don kuma kai ma Allah ya baka irin wannan kuma ka koi bayan Allah ya kari da suke wannan suna roƙa wasu suna wasu addu'a kuma wasu sa suna yi ba san suna yi ba yi ya san kana yi ne ba laifi ba ne ba matsala ba ne amma kai ma bai sa ba kai to ka ga an kawai wannan tsakanin da Allah kai amma in kada sai ka roƙa ta ina yi maka addu'a ina maka da zai zama laifi ba amma dai ka bayyana kana yi masa za ka samu shiga a wurin sa. akwai ɗan abin da ko soyayyarsa dai kana son son soyayyarsa da sauransu amma in kana yi masa kuma kai shiru ba ka gaya masa ba to babu ikhlasin da ya kamata to a jikin ba babu kamar wa. wannan ne zai sa mala'iku sai kai ma Allah ya maka irin haka ya biya maka wannan bukata to mala'iku kuma suna Allah ta'ala yana karban addu'a su saboda la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yuha ba wa Allah duk abin da Allah yake suna kuma ibado ne mu mukramun wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin saka masu daraja ne to kaga za ka iya tawassuli da wannan in bukatu sun maka yawa matsaloli sun maka waya sai ka tashi cikin dare kana roƙa wani Allah ya yi masa damuwoyinsa da ya biya masa bukatunsa zai hana ka yi wa kanka ba sai ta hada da wasu kuma ba su san kana mudu ba sai mala'iku sai sai kai ma Allah ya baka irin wannan sai ka roƙa musu Allah ya yi musu irin damuwoyin kai Allah ya ba su abin da suke so irin abin da kake so bayan ka roƙa kanka kai ta roƙa musu su ma kai ta roƙa musu sai mala'ika ya ce kai ma Allah ya baka irin wannan Amma Allah zai amsa addu'ar mala'ika insha Allah kaga wannan akwai khilafi da kuma son ne a zuciyanka amma wani zaka samu shi shi kaɗai ne kawai ya fi son kowa ma ya rasa shi dai a ce yana da shi kawai sai alfahari da cewa yana da shi ko kuma wani ba addu'a yake maka ba ma zai zai maka ƙarya ya kai yana maka addu'a don ka shi wani yau daga wannan shirme ne kawai wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر ghaibi mustajabatun inda رأسه malakun muwakkalun كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل رواه مسلم إمام مسلم يروي وانا حديث وانت كما وانا حديث وعنه دقوائدنا أبو الدرداء رضي الله عنه ألا جلشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبا المنظوم الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا كفتين سوى دعوة المرء المسلم الدعاء متم مسلمي لأخيه كدنبوانسا بظهر الغيب a baya nan a sirrance ko da yana nan a sirrance san kana masa ba kana ta masa addu'a ko Mustajabatu, ana amsanta Ka nan mun samu ƙarin mustajabatun tace haka in kai addu'ar mala'ika zai ce kai mala ba ka yi wannan to wannan kuma aka ce addu'an in kai wa dan uwanka bai san kana masa ba Allah zai karba to kaga in kaga dan uwanka cikin wani hali to ka roƙa masa Allah ba sai ya nema ba kai masa addu'a Allah ya yi maka mustajabatun abun amsawa ne tun ta kai matuƙa wajen ikhlasi inda rasi malakun Allah ya ce lokacin da yake addu'an a kansa akwai wani mala'ika a kusa da shi kenan muwakkalin wanda aka wakilta shi Allah ne wakilta shi ya tsaya kusa da mai addu'an kullama da ali akhihi bi khairi Tun lokacin da wa dan uwansa addu'an alkhairi qala al malaku sai malaika al bi wanda aka wakilta yawa aka wakilta masa wannan mutumi ko ake kafin aka wakilta shi saboda wannan mutumin sai ce amin Allah ya amsa wannan addu'a kaga malaika ya ce amin ko wajen kenan sai kuma ya ce walaka bi mislin sai ma Allah ya baka irin wannan Allah ya baka yin wani rawahu muslim imamu ke rawaito a jere sai ka tashi da daddare ka roba yan uwan alkhairi duniya da lahira mazan sun ce addu'an karbe biya ce to in karbe biya ce kai wa ɗan uwan ka bidanil ghaib bayana bai san kana yi ba to kai ma kuma Allah zai baka kwaton kuɗin abin da ka roka a ɗan uwan ko alherin duniya ko na lahira saboda ikhtilafin da ke cikin wannan addu'a suka ce addu'a ne mai kubuta da gariya da son na sani sai dai in yi ne dama don da zafi ka zo ka tsaya masa ka tsaya ne kwana maka addu'a ne wannan neman shiga ne kawai Kullum zai ba baka wani abu amma dai yi ne tsakaninka da Allah sannan zai iya yi wa ya zama addu'a bi zarin gaibi ko mutumin yana nan yana tare da kai kuna zaune kaga halin da yake ciki sai kai masa addu'a a zuciyanka a sirrance sai sani ba gashi a gaban ka, shi ma zama bi zahir zai don bai san gayuwa kai addu'a Allah ya tar da shi daga kunci in wani abu yake nema Allah ya bashi ko ka faɗa a hankali yadda bai ma san addu'a kake masa bai san ma addu'a ba kake masa shi ma kaga akwai tausayawa a jini ba yau don a sani ne kai addu'a ma garanti duk da kana iya masa addu'a ma yana ji kuma ya zama don Allah amma dai wannan ya fi kai matuƙa wajen wajen ikhlasi dan kai wa dan uwanka addu'a akwai fa'idodi guda uku fa'ida na farko yana nuna son da kake wa dan uwanka dan duk mutumin da za ka masa addu'a ba a gabansa ba bai san ma kana masa ba kana roƙa masa alherin duniya da lahira tabbas kana son sa ba sai an faɗa maka ba to in ko kana yi masa in zai ƙara maka sonsa ba ka ji kullum kana ƙara sonsa in kana roƙa masa alkhairin duniya da lahira haka ne idan ka je ka ɓata mutum kai gulmansa laifi ne domin ka ɓata shi nan kana kana nuna mutane shi ba wani abu ne ba wani ka kana zubar masa da mutunci yanzu sai ka tuba in ka je kuma ka ce masa aiwa ne ne cikin nan zo na fata ka da shi roƙon bata kenan za ka ce sai ka dinga zuwa wa innan wuraren da ka bata shi kana yi gonga da inda ka je ka dinga faɗan yawan halayen nan amma fa ba ƙarya za ka yi ba don tabbas yana da wasu yana da wasu halaye ko masu kyau ka lulluɓe su ne ka zo kana faɗan munanan halayensa yana da ayyuka masu kyau ka lulluɓe su ne ka zo kana faɗan munanan ayyukansa to shi kenan inda ka je ka faɗi munanan ayyukan ko halayensa ba ka shi kuma ka tsaya in ka bata shi ya kaje kuma ka yabe shi don ka wanke shi amma ba da ƙarya za ka yi ba sama yawa ka je ka faɗi wasu maganganu na aibi to ai musulmi ne dole yana da imani yana sallah yana wasu abubuwa na alheri duka gina alkhairinsa sai ka je kana faɗa kuma to kana goge wannan zubar masa da mutunci da ko daraja da karewa haka nan da za ka yi kamar ba ka son mutum ko kana yi masa hasada da jaren ka kai ba ka son alhairansa kai yin samu ruwa sai da kana jin haushi kuma ba gaira ba dalili hasada ne to da gaskiya wanda ke magance wannan shine ka tashi da tsiri ka daga hannu kai ta masa addu'a don arziki ne ya samu kake jin haushi sai ka Allah ka kara masa arziki Allah ka sa ba shi arziki na halal Allah ka ba shi arziki ne albarka in ilimi ne kai tsaro masa in wani ci gaba ne kai tsaro masa kai kadai to zai goge wannan hasadan da kake masa a zuciya. nan dole ne zama ne zai zai zai sa kana son sa wannan addu'a da kake masa na alkhairi zai sa maka son sa to shi yasa duk mutumin da kake yi masa addu'a bai sani ba to ko shakka babu akwai alaman so akwai alaman soyayya to inda ba ka son sa ba za ka masa wannan addu'an ba soyayya ne ta jawo haka to kaga wannan da fa'ida ta farko fa'ida ta biyu kuma akwai ikhlasi a cikin addu'a cewa ba wani abu kake nemo a wurin sa da zai yanzu wasu za ka iya kamar sa addu'a saboda tamanin wani abu zai iya baka kuɗi ma ka taimaka masa da addu'a kaga wannan fa'idan ta bayyana masa amma ya zama da kawai kana yi ma bai san ma kana masa ba kaga wannan akwai ikhlasi a cikin don Allah ne kake kana koyawa kanka yin abu don Allah sannan na uku kuma addu'ar karɓin biyaci karɓin biyaci ce saboda waɗannan siffofin da take da shi sannan na hudu kuma tsari na hudu shi ne kai ma mala'iku sun roƙa maka irin wannan kuma in sha Allah sun da Allah karɓi naka zai karɓi na mala'iku don mala'iku addu'o'in su ku ne su kawai duk abin da alkhairi alheri kawai karba sani babu shari'a tare da su to wani daga cikin abubuwan da mutum zai yi darraba imaninsa a kai wato ya gwada imaninsa abubuwa na sirri tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala yana gyara wa mutum zuciyarsa kuma kana yaƙar ya a zuciyarsa in kana yin shakkan kana ga anya don Allah kake yi zo Allah ka dinga yi a sirrance in kana karatun Qur'ani a masallaci mutane suna gani sai kake shakkan hanya bariya Ko Allah ta ji cikin dare sai ka yi kai karatun Qur'ani ko ka je ka kimance a wani ko da rana ne ko da tafi, ka je ka yi karatun Qur'ani kai ka je ba wanda ya ganka wannan sai ba ka sika aminci a zuciyanka cewa wanda take a gaban mutanen ma don Allah kake yin saboda abin da kake don Allah ma shi dan zai iya sa maka ya sa maka a ranka anya ko ba riya kake yi ba sai kai ko ka mutane sai zama duk ɗaya ne da kai cikin jama'a da kai kai kaɗai duk ɗaya ne ka abin nan ka kago da imanin ka Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh